A ƙasar Mali shari'a da ke tsakanin Madifili Kanute da Fasara Kuyate ta kasance tamkar nunin sa ƙaimi ga wannan aiwatawar a ganin wasu dangance da al'amarin ƙungiyar ƙarfafa zaman lafiya ci gaba da samun ƙarfafa 'yancin ɗan adam mai laƙanin suna temedet na yawaita ayyukan wayar da kai manufar ita ce kawar da wannan aiwatawar a fuskar mahukunta na siyasa na gargajiya da masu bayun kansu jan hankalin na ta yawaita aikan. Shugabannin ƙungiyar na sa kira ga mahukunta na su sa hannu ga aiwatawar. Ibrahim Ag Idbaltanat, shugaban kungiyar Temedet, ya yi furuci kamar haka. Mun gudanar da ayyuka a yankin arewaci da kuma yankin kai. Mun fara ne da wayar da kawuna da faɗakarwa da baiwa ƙungiyoyi horo ko ya kasance waɗanda batarwa ta shafa ko waɗanda suke da ikon ajiye bayi. A wani karon har da alkalai na ofishin ministan shari'a mun samu ta dalilin aikinmu mun saki da yawan waɗanda abin ya shafa. A yau mun tabbatar mun sallame fiye da mutane ɗari. A ƙasar Nijar, ƙungiyar kare 'yancin ɗan Adam da samun ci gaba Timidiriya ta tsunduma ga ire-iren wa'annan ayyukan yau shekaru da dama, sai dai shugaban nata na yin Allah wadai da rashin sa ta siyasa domin aiwata dokokin da ke hani ga wannan al'amari. Ga kalamun da Ali Buzu shugaban Timidriya ya yi. Mun sha aikawa da yawan korafe-korafe da shawarwari don gwamnati ta aiwatar da doka. An yi ayyuka na jawo hankulan hukumomi na gargajiya da na bariki, amma sai dai abin yana da matuƙar mahimmanci dokokin da ke da alaƙa da bauta a aiwatar da su. Kasashen yankin Sahel da dama na fuskantar wannan al'amari na bauta, amma cikin wasu garuruwan an wasu bayun na neman samun yauci, to wasu na lamunta ga zaman cikin bautar kan sa hurumin cewa wai abu ne na al'ada.